jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana a do isa gwanja dan allah waɗanda suka ɗauki magana da jiya da zafi da allah su yi haƙuri ma'ana ne dan ɓata wani ko in ci cizguna wani ba na faɗi magana ta ne dan inda cuta ba ta zo ba annoban nan ba ta zo gurin ba dan allah a taimaka mana a bar mu mu roƙi allah mu addu'a mu sallah saboda anan ne fa kaɗai za a bauta masa a nan ne kuma kadai za a roƙe shi idan muka taru muka yi ba mu san bakin wani ba idan aka ce mu yi daban-daban watakila wani ba zai ci albarkacin wani ba ina nufin mu taru mu addu'a mu roƙi Allah ya mana magani ai ni ma damuwa ta da abin shi yasa ni wannan magana amma ban yi don na ci mutuncin wani ko dan in tozarta wani ko dan in ce da masoyana ko kuma waɗanda za su ga abin da na faɗa kar abu doka ba saboda doka kowa a ƙarƙashin ta yake yadda kowane shugaba yake son a bishi haka Allah ma yake son a bishi a mai biyayya ita ma sallah tana ɗaya daga cikin munajati tsakaninmu da shi idan aka ce ba za mu yi ta a jam'i ba shi kuma ya ce ta jam'in tafi karbuwa mu kuma musibar nan bata zo inda muke ba dan Allah dan annabi wanda na ɓata rai yi haƙuri ban yi wannan abin dan in ci mutuncin wani ba sannan kuma waɗanda suka ji shi dan Allah dan annabi su yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri kowa ya kwantar da hankalinsa ni Ado Isa Gwanja naku ne har kullum kuma ba na tare da